wannan matsala ta banda ko kuma ta huta e eh, lalle matsala ce wanda duk shekara lokacin zahi ana samun ta amma da aka sa banda an yi tsamanin abin zai dan takaita to ya dan takaita lokacin da aka fara aikin ta amma yau da gobe yau da gobe sai hukufir in a da ana samun ta so goma a wuni yanzu sai a ce ma ana samun ta so na biyu kuma tsawon kufir ma in a da ana samun kamar minti goma sha biyar talatin a yanzu ana iya samun ma awa guda zuwa awa biyu kenan kaga matsala sai karuwa take wannan gorbandal ga yanda muka gano kamar yadda masana suka hudi tun da fari suka ba da shawara a kiyaye yinta saboda banmu da karhin da za mu bata man da za ta yi aiki menene karhi kuɗi ne in ya zama toya dogoba kullum sai an sa kuɗi makudan kuɗi dan a zo a hudu lantarki kalilan wanda bata da yawa to muke tsamanin kwanda a waiwa ta wani wuri ga yanda muka yi ji labari a wai kamar sitar na goma sha uku take sha a wuni to ƙara aiki da ake faɗi wajen wayoyi ne da ya kamata su ratsa isa su zo saga amma ni da na gani da ido na wayoyin sun ratsa isa sun zo saga daga saga ne su isa yadda ya kamata su isa Allahu ya mu a yanda muka ji labari wannan babbal ma'aikata wanda izin wannan an kare ta amma zancen wayoyi ma bai taso ba matsala wannan tamanci wannan man shine mafita abu biyu ne na ɗaya man nan da Nijar kake take siya a Sony Dab take siya kenan makarahin ta ke siya a Sony Dab kamar yadda mu ne muke si bai kamata ba da ya kamata wannan man da ta take aiki a sauran kaman gurup-gurup na Nijalaka da suke jahohi ya kamata a ayi yi to man nan mu dai namu in ana so a da Nijalaka shi farashi wanda ake siya a Soras